الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلك رحمه الله وأما الاجتهاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل لله وجحود له وهو جانب لكل شرك فكما أن الاجتهاد نوعان فكذلك الحدود نوعان قوم يقولون بالحلول المكيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بحلول بحلوله في كل شيء وهم الجهمية الذين يقولون إن بأس الله في كل مكان وقد يقع لبعض المسلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته ولموجوده الموجود حتى لا يشهد إلا محبوبه ومذكوره فيظن في زوال تمييزه ونفس عقله وذكره أنه هو محبوب كما قيل إن محبوبا وكعب اليد فألقى المحب نفسه كالبعض فقال أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك فقال جئت لك عني فظننت أنك عني فلا ريب أن هذا قدم وبلاغ لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من كي أن يحصل عن سبب محدود زاد به عقله كان معذورا في زوال أكله فلا يكون معاقبا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زاد فيها أكله بغير سوء محظور كما قيل في وكلاء المجاهيل إنهم قوم آتاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبكى أحوالهم وأسقط ما فرض بما سلف وأما إذا كان السبب الذي فيه جواز الأكل محظورا لم يكن السكران معذورا وإن كان لا يحكم لكفره في أسك الكولين كما لا يقع صلاته في أسك الكولين وإن كان النزاع في الحكم مشهورا وقد فصلنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في فائدة ذلك وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه من مثل هذا حال لا يجوز وإن كان صاحبه غير مكلف ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل وإن كان لهؤلاء في موسى نور تعلق وإنما حدث زوال الأكل عند الوالدات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم وإن كانت المحبة تامه مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه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 bayan muka yan uwa barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo a nan kofar Kaura a garin Katsina a wannan yammaci na ranar talata sha shida ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu da ɗari hudu da talatin wanda kuma shi ya zo daidai da uku ga watan sha daya haka ne eh? ايه اها ايه ده كتير uku ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi mai albarka inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tafatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya wallafa hamshakin malamin nan abul abbas taqiyuddin أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي والبيولة سديد رحمد صلى الله عليه وسلم تنادى شكرا تليبا كويتا أشرم لتقص وأن القمشين دلت من أربعين لتقص هكذا دلت من أربعين لتقص كما أجير وانا وانا مجلس وانا مجلس ابن البركة وانا شيني نتسعين نبيو مالا yana mana magana akan muhabbatullah da kuma yadda muhabbatullah bawa idan ya so Allah shi ma Allah zai so shi aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai irin sakamakon da zaka samu hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya wuce mana hadisi wanda muka karanta satin da ya wuce daga rabbil izza inda yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wa la yazalu ar-rajulu wa la yazalu ar-rajulu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu don haka idan bawa ya rika kusantar ubangiji da ayyukan da'a to ubangiji zai sanya shi cikin masoyansa malam ya kawo mana wannan kuma yi mana fida a kansa ya yi mana bayananta ba kamar yadda wasu suka ɗauki wannan hadisi na man adali waliyan faqad azatuhu bil harb suka ɗauke shi a matsayin hujja da take nuna cewa wani mahaluki na iya zama Allah ko kuma ubangiji na iya haɗewa da wani mahaluki su zama su zama Allah wanda yake wannan aqida ce da ta saba wa musulunci aƙida ce ta nasara waɗanda suke ganin annabi isa alaihi salam ya zama allah saboda allah ya sauka jikinsa ko kuma maryam ta zama allah ko kuma duka ukun sun haɗu sun zama allah ce wani aƙida ce ta nasara suke da aƙidar hulul suke da aƙidar ittihad sai ya saba wa aƙidar musulmi waɗanda kuma suka riki wannan aƙida daga cikin waɗanda ake kiran su musulmi babu shakka sun bi tafarki ne irin da kirista waɗanda suke ganin akwai wani mahaluki da zai iya zama Allah ko ya zan yana da sifofin Allah malam yana mana magana akan wannan al-ittihad wato haɗewa a zama abu ɗaya zati biyu ko jiki biyu su haɗe su zama abu ɗaya ka ce ɗaya a tara da ɗaya ɗaya ko ɗaya a tara da biyu kuma ɗaya to wannan aƙida aƙida ce ta irin su hallaci wanda muka yi magana a kanta al ibn mansur wanda aka sani da hallaj wanda kuma al-khalifatul abbasi ja'far al-muqtadir billah yasa aka kashe shi saboda ridda domin wannan magana da yayi magana ce ta ridda magana ce da ta saba wa dukkan akidoji da musulunci ya zo da su shekara ta 309 bayan malamai sun yi ijma'i da fatawa akan cewa wannan abin da yake faɗa riddani ba musulunci ba malai yake to abinda nasara suke faɗa ittihad ne muqayyad al ittihad al muqayyad wato su ce wane da wane su suke zama Allah ba su ce kowa yana zama Allah ba sun kayyada abun sun takaita shi akan annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam amma duk da sun takaita abun akan waɗannan halittu guda biyu Allah ya kafarta su Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam yace laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu talaka. kaga duk da cewa ba su fada da abun ba mutum biyu kawai suka kira wato suka ce sun zama Allah amma Allah madaukakin sarki ya yi musu hukunci da kafirci ya hukunta wa maganar da suke faɗa cewa kafirci ce hakanan nan alghaliyatu min ar-rafida waɗanda suka kai matuƙa wajen wuce gona da iri dangane da sayyidina ali har suka yi da shi ma Allah ne sayyidina ali da sauran sahabbai a wannan lokacin suka hukunta musu ridda kuma aka tsaye musu da hukuncin ridda kaga sun takaita allantar da sayyidina ali ne kawai ba su ce sauran mutane sun zama Allah ba amma duk da haka wato sai na ali yayi musu hukunci da ridda to wannan shine al-ittihad al-muqayyad wanda za a takaita shi akan wasu halittu ba ga kowa da kowa ba sai ba da cewa amma al-ittihad al-mutlaq alladhi huwa qawlu ahli wahdati al-wujud الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو جامع li kulli shirk yace wa amma al-ittihad al-mutlaq amma ittihad wanda yake sakakke fadadadde wanda zai ce kowa da kowa ma Allah ne wanda shi shine aqidar masu bin mazhabar ko aqidar wahdatul wujud aqidar wahdatul wujud ita ce aqidar da take cewa la mawjuda illa Allah ma'ana dukkan wani abin da ka yadda akwai shi to Allah ne in dai akwai shi to a su Allah ne sifar da za ta sa shi ya zama Allah shi ne samuwa alwujud don haka idan suka tashi fassara la ilaha illallah sai su ce la mawjuda illallah maimakon musulmi na fassara la ilaha illallah cewa la ma'buda bi haqqin illallah to su da bakwai su ce la ma'abuda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah su bai kuma su fara haka sai su ce la mawjuda illa Allah duk wanda kaji ya fassara maka la ilaha illallah da wannan fassarar yace babu mai sai Allah to ya nufi wacce da ni. na cewa dukkan wani mai Allah ne sai ce kai akwai ka ko babu kai in ka ce eh akwai da maraka ne gane ga cikina ina ba magana da kai ce to kai ma Allah ne to kaga su waɗannan sun wuce ma kiristoci sun wuce yahudawa su a wurin su ma kowa ma Allah ne to idan har Allah madaukakin sarki ya ce da laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam duk martabar da annabi Isa alaihi salam yake da yake da ita duk martabar da mahaifiyarsa take da ita ba ta hana Allah maɗaukacin sarki ya hukunta ma waɗanda suka ce alloli ne da kafirci ba to ina ga wanda zai ce kowa da kowa ma Allah ne kaga babu shakka kafircinsa ya tsara ya zarce na wancan nesa ba kusa ba yace su ne waɗanda suke da aƙidar wahadatul wujud wanda aƙida ce asalinta daga falatifa. na girkawa da na indiyawa a nan aka kwaso aƙidar har aka tuso ta cikin musulunci har aka samu wasu waɗanda suke jingira kansu zuwa ga ibada zuwa ga zuhudu zuwa ga kan Allah suka yi wannan aƙida suka yi kokari su sa mata rigar musulunci kamar da ibn arabi al-hatimi a cikin littafin sa ususul hikam da littafin sa al makkiyah wanda shi ne karshen littattafan da ya rubuta inda a ciki ya faɗi matakai matakai na mukami da bawa zai rika takawa saboda yawan ibadata har ya kai matakin da ibada da za ta tare daga kansa ya zama na shi ba sai ya yi sallah ba ba sai ya yi azumi ba ba sai ya yi zakka ba ba sai ya yi komai na ibada ba sannan ya kai matakin da shi ma Allah ne in ka ɗauko al-futuhat makkiyya zaka ga waɗannan al-maqamat din ta yadda zai ga babu kuma kowa sai Allah babu kowa babu komai sai Allah saboda haka kowa da komai da zai gani Allah ne a wannan lokacin a gurinsa da daidai da kuskure duk ne da addinin musulunci da na kirista da na yahudawa da maguzawa masu bautar ruwa masu bautar wuta masu bautar itace masu bautar kakanninsu ko menene mutum yake bautawa a gurin mai wannan aƙidar dan yake yi kuma Allah yake bauta saboda ka su a gurin su babu bambanci tsakanin addinai shi yasa za ka ga hallaj yana cewa aqadal khala'iqu fil ilahi ka'idan. wa ana a'taqadtu jami'a ma a'taqaduhu wato halittu suna da aƙidoji daban-daban dangane da Allah yace to ni aƙidojin da suka kudirce din nan daban-daban duka a akidoji na ne ma'ana shi ya haɗa duka idan kai ka ɗau musulunci wani ya ɗau kiristanci wani ya ɗau guziya wani ya ɗau kaza wani ya ɗau kaza shi ya ɗau duka saboda shi a gurinsa duk Allah suka bautawa saboda komai da kowa Allah ne da haka wanda yake sassaka gunki ya bautawa Allah ya bauta masa wanda zai sassaka wanda zai riki wata itaciya ya bautawa ko dodanni ko aljannu Allah yake bautawa wanda zai bauta annabi isa Allah yake bauta wanda zai bauta maryam Allah yake bauta da haka shi komai aka bauta wa Allah yake bauta da haka shi sun kaga shi a gurinsa babu wani addinin da za a ce wannan shine na gaskiya wanda ko ba na gaskiya ba don kaga a gurinsa da abin da annabawa suka yi kuskure suka yi domin sun zo suna kokarin su hana mutanensu su bar bautawa gumaka su bauta wa Allah shi kaɗai, suka ce annabi nuhu alaihi salam shi yasa ya kasa cin nasara domin ya zo ya nemi sai sun bautawa sai sun bar bautawa ya gusa wa ya uka wa nasara wanda kuma su sun kai ga fahimtar cewa waɗannan fa'alloli ne kuma Allah ne ya yi jalli cikin waɗannan halittu yaya annabi nuhu zai zo kai karan farko da zo ce kawai su bar allolin da suke bauta bayan kuma Allah ne ya tajalli cikin su ke to ya zauna yayi ta yin wa'azi bai yi nasara ba saboda bai kama tafarkin da yake daidai ba to kaga a gurin su hatta annabi sallallahu alaihi wasallama da'awar da ya zo da ita kuskure ne tunda ya ce ka abauta wa lata da uzza da manata duk waɗannan ba alloli ba ne gumaka ne na banza waɗanda ba ta amfanarwa ba ta cutarwa ba za tsina da komai kaga a gurin masu aqidar wahdatul wujud waɗannan wannan kuskure ne suka ce hatta annabi Musa lokacin da ya tafi ganawa da ubangijinsa banu isra'ila suka riki dan mariki suna bauta masa da ya dawo a su a gurin masu wa'adatul wujud suna ga annabi Musa ba ya ga laifin banu isra'ila bane idan sun bauta wa dan maraki a'a saboda sun bai sun takaita bautar akan dan maraki da a ce sun yarda kowa da komai Allah ne to da annabi Musa ba ma zai damu ba amma sai suka takaita abin akan dan maraki kawai to bilan sauran allolin kuma to kaga wannan aqida gaba ɗaya addinai gaba ɗaya take rushewa da'awar annabawa gaba ɗaya take rushewa littattafai da Allah ya saukar gaba ɗaya take rubuzawa gaba ɗaya kuma ibahiyya take kunshe da ita abinda ake cewa al'ibahiyya shine ba ka ganin akwai wani abu haramun a rayuwa ko mai ka ga dama kawai ka yi domin wanda zai ce kowa Allah ne komai Allah ne to zai bi wani umarnin wani ba zai bi umarnin kowa ba to umarnin wa zai mutum da shi ma Allah ne Allah ya shi Allah ya bi umarnin wato saboda haka a gurin su akwai ibahiyya za su iya za su iya yin komai za su iya halatta maka komai to ita shine abin da ibnu tabi'a ya ce wannan shine al-ittihadul mutlaq wannan sharrun min qawlin yahudi wan nasara الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق waɗanda suke riya cewa samuwa ta mahaluki ita ce dai samuwa ta mahalicci to da mahalik da mahaluki da mahalici duk abu ɗaya ne samuwar duk ɗaya ce malaki fa haza ta'tilul lisani kaga nan akwai rushe samuwar wani wanda yayi halitta tunda idan an ce kai mahaluki Allah ne to shikenan ina ina mahaluki kenan yake babu shi babu wani wanda aka halitta kenan tunda kai Allah ne Allah shi ya halitta har kenan babu wani wanda yake mahalicci kowa ya zama Allah wa zuhudun lahu wannan aqida tana tattare da musu da da jayayya akan akan samuwar mahalicci wa huwa jami'un li kulli shirkin wannan aqida tana kunshe da dukkan wani nau'i da shirka duk wata irin shirka tana karkashin wannan aqida shi yasa shi ma yace dukkan wata aqida a duniya aqidar ta ce wa kama anna al-ittihad naw'ani malaka to kamar yadda al-ittihad wato ka ji cewa zati guda biyu ko jikuna guda biyu za su haɗe su zama jiki ɗaya su zama zati ɗaya ko kaga dukkan zatuttuka zati ɗaya ne wannan nau'i ne guda biyu akwai al-ittihad al-muqayyad akwai al-ittihad al-mutlaq al-ittihad al-muqayyad wanda nake shine aqidar waɗanda suke takaita allantar da wasu mutane al-ittihad al-mutlaq kuma aqidar waɗanda suke gane allantar da kowa da kowa to yadda wannan al-ittihad yake nau'i guda biyu yake faka zalika al-hululu naw'ani to akidar hululu ita ma iri biyu a akidar hululu wadanda za su yadda cewa wannan mahaluki ne amma ubangiji na iya sauka jikinsa in ya sauka jikinsa sai ya narke jikinsa sai shi ba tashi ya zama Allah bambancin su da al-ittihad da akidar wahdatul wujud akidar wahdatul wujud asali ma wannan Allah ne wato duk abin da mazahir ne na tajallin ubangiji duk wani abin da zaka gani a gurin masu wa'adatul wujud mazahir ne na tajalli na ubangiji ubangiji ne tajalli a cikin wannan kamar saboda haka wannan din Allah ne sabanin aqidar hulul aqidar hulul sun yadda cewa kai sun yadda cewa kai mahaluki ne amma mutum na iya kaiwa wata martaba kuma da ubangijin zai sauka ta haɗe to kaga shi wannan da suka samu hululi a yayin sai ubangiji hululi a cikin ta shine ya zama Allah to shine ma da yake to haka ne shi ma hululi iri biyu ne qaumun yaquluna bil hulul al muqayyad fi ba'd al ashkhas akwai wadanda suna ganin hululin yana faruwa ne ga wasu mutane ba kowa da kowa ba wa qaumun yaquluna hu fi hululihi fi kulli shay'in akwai kuma wanda suna ganin hudu hululin ubangiji cikin komai ne komai akwai Allah a jikinsa ya ce kuma wahumul jahmiya waɗannan su ne jahamawa mabiya jaham ibn safwan wani wanda muka sha magana a kansu cewa shine asalin aqidar ko da sifofin Allah asalin inda aqidar ko da sifofin Allah ta samo asali daga shi wanda mutum jaham ibn safwan jaham ibn safwan ya samu aqidar daga al-ja'd ibn dirham الجعد ابن درهم شي كما يا سامي تا ne daga Rabiul Ibn al-Aqab wani da Yahudi da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri shine mai waqidar shi kuma ya koyar da al-Ja'd ibn wani sarki na Basra wanda ake kira Khalid ibn Abdullah al-Qasri shine ya sa aka kashe shi saboda to shi jihar ibn Safwan shi kuma a wurin al-Ja'd ibn Dirham ya kunkwada aqidar jahiliyanci wanda ya zauna yana ta tunanin yaya Allah yake ya zauna kwana arba'in baya sallah yana tunanin wai akwai allah ɗin ko babu shi daga ƙarshe wai ya gano akwai allah amma mujarradun an kulle sifat duk wata sifa da kake iya sifanta allah da ita shi ya gano cewa wannan ba sifar allah ba ce haka ba a sifanta allah da al'alimu ko al-sami'u ko al-basiru ko al-qadiru waɗannan duk sifofi da suka zo a al alƙur'ani shi a gurinsa sunaye ne ba sifofi ba ne an tsar suna ne kamar yadda za ka ce wani sunan shi tukur wani sunan shi bello kaga bello din nan ba wata sifa ba ce da za ka da kaga wannan kace kai wannan sifar ta ya dace zama bello wanda ya dace sifa wannan suna ne a gwaran sa za ka za ka ga bello dogo ka ga bello gajeri, ka ga mai kiba ka ga fari ka ga baki ka ga kuma kowanne aka ce maka sunan ne sunansa ne ba za ka damu ba ai ce to dan me za a sa masa bello bayan yayi tsawo haka da yawa ko ya yi gajarta da yawa saboda haka al'asma'u la tu'allam to suka ce haka waɗannan sunayen su waɗannan sunayen a gurin su sunaye ne kawai da haka alhakimu daidai yake da al'alimu sauran mutum ta alhakimu wanda yake mai hikima mai sanya abubuwa a gurin su tare da nuna kwarewa shi da ma'anar alhakim alkadir kuma mai iko kaga kowace sifa ce da take nuna wata ma'ana mai zaman kanta to shi a gurinsa da alhakimu da al'alimu da al-sami'u da albasiru basiru duk abu ɗaya ne babu bambanci kamar ka ce da sunan bello aka ɗora shi akan mutum da yake fari ko baki ko dogo a duk ba wani bambanci duk bello bello ne haka wannan sunan yake saboda haka ba a cewa samihun bi sam'in ko basirin bi basarin ko qadirin bi kudura ba a kadar haka su a gurin sai dai suke samirun bila sami basirun bila basari qadirun bila kudura alimun bila ilmi saboda a yanzu suka ce alimun bila ilmi ta sun tabbatar da wasu sifa ita ce sifa ta yau to sai ɗauke wannan ba ka suka ta ayyukan wannan sifofin wannan ita ce asalin da koyo Allah wasu sifofi mutum da suka mutu suka kwashi wani bangare na aƙidar mu'tazilanci na aƙidar jami'anci a sha'ira da suka mutu na suka kashi wata ɓangare suka tabbatar da wasu gobe wasu kuma suka koye su ahalu sunna su ne suka tsaya a kan tafarkin alƙur'ani da sunna suka tabbatar da dukkan wata fita da zuwa alƙur'ani da sunna ba tare da sun mata tawili ba sun mata tashbihi to su jahabawa su ne kuma suke da al-ghulul wato su ce ko ina su ne za ka ji allazi da kuma inda za ka ba'i duk kulli makan Allah yana ko ina mun sha faɗa cewa aƙidar Allah yana ko ina ba aƙida ba ce hatta ash'ariya ash'ariyanci da za ka zama mafi ya ce ni ba ash'ari ne da haka ba zai yarda da aƙida ku ta wahabiya ba to hatta ash'ari aƙida ce ta jahmiya jami'a kuma aƙida ce da duk mutawa'if na musulmi suke tirda ita to ya aka yi kuma wannan aqida ta sadadu har ta shigo cikin waɗanda ba suke jingina kansu ga su a shari'a a zo ana rigima da suke ce ai Allah yana ko da zatinsa saboda waɗanda suke a mutakallimatu mutakallimatu sufiyya sun ɗauki aƙida a mutakallimatu sufiya abin da sufiya kai na abin nan sufiya sun ɗauko wani bangare na aƙidar jami'a kamar yadda mutakallima su kuma al-mutakallima suka ɗauko wani bangare na aƙidar jami'a su ma to wajen cewa Allah yana ko ina sufiya waɗanda suke sun tafirantu da jami'a su suka ɗauko wannan dan su suke da kauli na buloyi. amma asha'ira al-mutakallimu al-asha'ira sun za ka ga cewa suna cewa Allah ba a yi masa guri baya ko ina haka su suke cewa dan haka za su ce baya taka baya sama baya ciki baya waje baya kudu baya arewa baya haɗe baya rabe wato haka za su yi cewa baya kaza baya kaza baya kaza wanda ya saba magana wanda zai ce yana ko ina kaga wanda zai ce yana ko ina zai ce yana nan yana can yana can yana can yana can kuma zai da lasanta to inda kace duk abinda kace ina kalmar ina tana nufin kowane mahalli kowane bigire kaga anan ka ɗauka ubangiji ya yi huduri cikin makhlukat ka gaba ɗaya ne dan babu inda ba guri ba babu inda ba ina ba inda kake zaune kan nan guri ne inda wacce yake zaune guri ne inda aka gina kanti can guri ne gidan giyan can guri ne bolan can guri ne masallacin nan guri ne ko ina ta fi duk abin da za ka ce shi ina da guri ne in ka ce ubangiji fi kulli makan kamar ka ce yayi ululi a cikin dukkan waɗannan guraren anan baka tsarkake zatin ubangiji ba baka tsarkake shi ba shi kuma shi ya tsarkake zatinsa ya ɗaukaka ta kuma sabbi isma rabbikal a'la saboda ka yana da ulul sifa yana da kuma ulul zat ɗaukaka ce da shi ta sifa da haka babu kasance a ɗaukakar ubangiji a sifar ubangiji tana ɗaukaka ce da shi ta zafi nan ma babu ƙanƙanci a ɗaukakarsa ta zafi da haka sai ya tsarkake kansa sai ya sifanta kansa kuma da al'ulumul mutlaq to yayin da zaka ce fi kulli makan anan ka ka ajiye wannan batu na shi guda shi yasa ahlu sunna tun daga zamanin sahabbai har zuwa cikin karni na hudu wasu su taɓa rungumar wata aƙidar ba shi ta ka ɗauko littafin abu a da littattafan abu da amir malamanki ko da ibn abdulbar ko inda ibn abizaid tsaye qayrawani za ka ga cewa suna tabbatar da ululillah suna tabbatar da ilimin Allah kuma a ko'ina cewa huwa fi arshi istawa wa huwa ala arshi istawa wa fi kulli makanin bi ilmi على العرش استوى وعلى الملك استوى وفي كل مكان بعلمه ya daidaita akan al'arshi ya mallaki komai kuma ko ina da iliminsa sa wannan ita ce aqida da za gani a cikin risala saboda a zamanin su babu wannan a zamanin ibnu abi zaid al-qayrawani a karni na hudu kasashen al-maghrib al-arabi ba su san aqidar ash'ariyanci ba domin aqidar ash'ariyanci wani mutum ne da ake kira ibnu thomas shi ya kawo ta al-maghrib al-arabi lokacin da ya zo ya yi daular yusuf ibnu tashifin ya karya daula daula daulatul murabiqin daula ta murabiqin daula ce ta ahlus sunna tsantsa ya zo ya yaƙe ta ya karya da ya kafa wata daula wai sunanta daulatul wahidi to wannan ibn tumar ya zauna tare da gazali al-gazali yana mashrik da haka anan ya kwashi bangare na akidar ashariyanci da haka da ya shigo al-maghrib al-arabi wannan duk bayan wucewar su su ibn abdul bar sai ibn abdul bar su abu da yin imani duka su san wannan manyan malaman malikiya ne wanda ya san malikanci ya san waɗanda suna daga cikin hamashakai jigajigai wanda ana maganar malikanci ba a sako su ba su kamar kayan ya baki galibi yan kuci kula mu malikiya duka san su ba amma suna nan littafan su waga gayya su littafin zuwa ɗa babu waɗanda suka yi shan zuwa ɗa kamar yadda abu da yin imani da ita a zubbar suka yi duk rigidar ibn hazm sai da ya tallafa cewa littafin ibn abdul bar littafi ne sai rigidar sa to ka duba littafin ibn abdul bar at-tamhid kaga yadda ya rika koro maganganu akan tabbatar da istiwa'in Allah ke ta mamaki wannan ba malike eh ba malike ne dan su ne malika wannan asali suna kan batun maliku din dan shi malikun haka yake cewa shi suka kawo maganganun malik ibn abdullah kuma ya samu littattafai na abu amr da wanda shi ma hamshakin da maliki ne wanda a ciki ya rika ɗauko maganganun su abin nan to lokacin da ibn tomar ya zo ya kawo juyin juya hali da juyin juya akida da maghrib arabi to a lokacin da yayi ta kokarin yada wannan akida ta ashariyanci da karfi don kana da ta'alim din nasu wanda yake rika koyarwa dan ya sa duk littafan fuqaha uwaye duk a kona su a lokacin su aka rika kona littafan malamai duk da aka samu da wani littafi yana karantarwa ba wanda shi ya karantar ba to ya shiga uku da kawo wasu wasu wata koyarwa mai zafi wanda babu hankali a ciki a ce wanda ya rasa raka'a a sallar jami'a masa gulal saboda ka ko me kake yi dole sai ka riske duk abin nan waɗanda ta mabiyan su suka rika sallah ba alwala to da ka fara alwala ka gani bai na ne bai ku sai ka fita a guje ka ga wata bid'a ta ja wata wata ta bid'a kuma to ibnu tawar shi ya asfata ila al wanda sai kakatu to al-maghrib al-arabi lokacin da su kuma suka fara shigo da addini cikin kasashen mu tun da ita ce kuma dai abin da sai suka shiga cikin shigo da ita da haka sai ka ga littafan su ibn abi zaid al wani sai ibn abdul qadr su walid al-daji waɗannan manya manya su sai ka ga cewa aqida ce gobe salima aqida ce lafiyayya babu murgu da ayoyin Allah da sa babu tarihi a lokacin ana cikin wasu aqida ta ta ahlus sunna daular murabitin sun tabbatar da wannan to lokacin da sun hanci shi kuma ya ɗanɗana wani abu daga cikin kwaso wani abu daga cikin jami'anci a nan ne a aƙidar kuma Allah yana ko ila ta shigo saboda ka so a shagara a littattafan su ko hayye suke ba a tabbatar da Allah hayye ba a tabbatar masa da jiha ba a tabbatar masa da wuri. to sai ka ga cewa malami a yanzu yana sun kawo shi shi ba ash'ari ne har yanzu rubuta wannan a bayan littafi in yayi talibi ash'al ash'ari aqidatan amma kuma sai ka gan shi ana ta'artabu da shi na ta taka ta saba da shi akan sai ya ce Allah ya kuɗi sai ka rasa a wani littafin ash'ari yake ya karanta mu. babu to shi yana ibn tuba yake cewa wanda suke fadar kudure fi kulli shay'in wa hum jahiliya kada wuce ash'ariya ba الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان كل اللي تبصر ذات الله يلا لا تقولنا ولما يقولون بالحلول المطلقة فلو سيدا إن بعض الله تبعد انت إن الله بيتزع تكين سبا فبعد ما سكت الحلول المطلقة في بعض الأشخاص سيكون والا دوالا من أبقيد يقولون يأتكين سبا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير ما ليس وقد قول بعض المستندين من أهل الفلاج في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه ويقيل بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته وبموجوده عن وجوده حتى لا يشهد إلا محبوبه ومذكوره فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوب akwai wani abu da ya shahara abu sun tare suna kiran shi alfana ko su ce mata alistilam da alistilam da alfana da abu ɗaya ne a gurin su al shi shine mutum ya zan baya ganin kowa baya baya halartu kowa akwai baya halartu kowa sai mahmubi wanda yake so saboda tsananin su da aka ko ya gani sai ya kamar masoyinsa ne ya gani wannan shine al-ikhtilaf ko alfana ibn taymiya ya bayani yadda suka kasa fana'i ya ce fana'i uku ne akwai alfana akwai alfana'u an ibadati siwa akwai alfana'u an shuhudi siwa akwai alfana'u an wujudi siwa waɗanda dukkaninsu ta fuskar istilahi ka ce da su sana'i amma hukuncin su daban-daban ne alfana'u an ibadati siwa ya zan baka yadda ka bauta wa kowa ba sai Allah wannan shine fana'i da Allah dawa na salihan bayi na masoya Allah wanda ba za su bauta wa kowa ba sai Allah sun yi fana'i an ibadati ghairillah su yarda su bauta wa wani wanda ba za su taɓa satuwa ba ba za su iya ganin cancantar bautar wani ba Allah wannan shine alfana'u an ibadatu siwa kaga shi ne ikhlasi sunansa na musulunci sunansa na musulunci shi ne al-ikhla in ka kira shi al-fana mun ce da kake nufi sai ka ce al-fana an ibadatu siwa sai mu ce to wannan ma'anar kana da kyau amma sunan da musulunci ya bashi al-ikhlas al-ikhlas ba shine ka tace bauta ba ka barta ga Allah shi kadai ai shine ikhlas ko to wannan shine ma'anar da yace ita ce al-fana'u an ibadati siwa kuma ce wannan ai ga addinin annabawa ne su suka fi kowa ikhlas sahabba annabi duk bakwai sunan ne saboda haka dukkaninsu bi hada da ya suna da fana'i amma sunan shi mu a gurin mu a yadda alqur'ani da sunna suka nuna yaran alqur'ani da sunna an kira shi al-ikhlas kaga wani abu ne mai kyau kuma na komi ma wanda ya kamata a ce dukkan wani mumini ya kai gare shi al-sana an shuhudin siwa al-sana an shuhudin siwa ya zamana a komai ba za ka halarci wani ba Allah الفناء عن عبادة الله عن عبادة سوى الله wannan kusan shi ne muka ce himma ka gana maka kira shi ihsani in ka gana maka kira shi ihsani al'an ta'budu Allah ka annaka tarahu in lam takun tarahu illa yara al fana'u an shuhudi siwa duk abin zaka yi ka manta da Allah ko menene naka ya zama da kana halarto Allah a ciki wanda abu ne mai kyau ya zama na baka halarta wani san zuciya ko wani abin duniya ko cima wani mutunci ko daɗaɗa wani a Allah kake halartowa cikin wannan al'amarin shi ne ka yi falaki an shigo da siwa ba ka halarta kowa kaga wanda ba abu ne mai kyau mataki na uku alfana'u an wujudu siwa ka yi fana'i ba ka ga akwai sababbi ba Allah ba to kaga an san daga cikin mai kuma cikin ta wujud abin da muka yi magana ta da farko babu wani sabon gai sai Allah to waɗannan dukkanin su suna kiran su fada'i akwai wanda zai shiga bauta wani aiki na ibada karatu qur'ani ko sikiri ko ya ana karanta qur'ani saboda tsananin san da yake wa Allah ya ji ya shiga wani hali ya fita daga hayyacinsa duk da cewa wannan halin ba wani hali bane da za a ke yabansa ko a ke fatansa na kasa ce A karanta alkur'ani wani ya suma wani ya taɓu saboda wani tsoro saboda ya ji alwaridatul ilahiyya kamar da ibn jiniyar zai kada wannan yanayin yanayi ne na kasa to idan da za a ce mutum saboda ya shagala da ibada kullum Allah yake ambato kullum cikin haka ibada yake cikin karatu qur'ani yake cikin zikiri tasbihi hailala baya cin abinci mai kyau baya yadda ya tafi da jama'a galibi wanda zaka samu haka to kuma zaka same shi da wani nau'i na jahilci kuma har ila yau tunda baya shiga jama'a kaga wani ilimi to haka zai zauna a rayuwarsa yana ta yi yau da gobe yau da gobe haka sa shi ya zama wani kamar wani zautacci kamar wanda ya zari har ta kai ma ya rasa ba baya bambance saniya tsakanin saniya da jaki da saniya jaki jaki saniya sau kaga ya rasa tamizi kuma tana iya kaiwa wani yanayi ma ka ji shi yana wasu maganganu wanda da kaji kaji maganar taɓaɓɓe an samu wannan a baya lokacin da wannan akida ta sufanci ta fara shigowa kafin su inda arabi su canza akalinta da koma batun falsafa aka ce wa mutane a tsantsanta zuhudu da gudun duniya da san Allah ba wasu suka fara fita jeji suka ce wa jama'a banda talloli da zikiri da hailala da karatun ƙwarwa ta kawai wannan ta dama ilimin ma suka bar shi suka watsar da shi an samu waɗanda har sun shiga wani hali na zautuwa ga su dai da kagar su kaga alamar masu tsoron Allah ba za ka tuhume su da cewa zindiƙai bane irin su Allah ko irin su Ibn Arabi ba Allah a cikin tarihin sa har sihiri ne ko ya dai yayin bar ba za ka ce musu haka suke ba su a ganin su wannan hanyar da suka bi za ka kusantar da su ga Allah da haka suka matsa wa kansu a rayuwa Ka ga mutum wato bai biya ci kwayar gurasa ɗaya a kullum ba ita kadai ba zai ƙara kuma wani abu ba kaga yau da gobe dole zai shiga kuma wani hali har ma ka ga ya fara ba. to an samu irin waɗannan wanda yanayin da suke ciki ana kiran shi suna kiran shi al wani lokacin sai ma'arifa ce sanin Allah ne to ibn ya san akwai irin su a zamanin sa ba akwai irin su akwai wanda ba su san safsaka irin ta ibn arabi ko ta halal ba so dai an ce da su su yi ta yi wa Allah zikiri su yi ta bautar Allah su guje wa duniya an ba su abin a hagunce a baibai kuma sun karɓa abin da ikhlasi suna ta yi amma kuma sun shiga cikin wani yanayi na zantuwa saboda jahilci to ibn taymiya ya san akwai su to shi da yake magana a kan akan irinsu yake cewa wa kad yaqau li ba'd al-muslimin min ahli al-fala'i fil mahabbati an yaghiba bi mahbubihi an nafsihi wa hubbi wato yana iya faruwa ga wasu masu aqidar fala'i ya kasance sai wato fala'i cikin san Allah nitsewa da narkewa a cikin san Allah an yaghiba bi mahbubihi an nafsihi wa hubbi har ya zama baya ganin kansa baya ganin san da yake yi kawai mazoyin yake halartowa baya ganin komai sai mazoyin kansa ma ya daina ji saboda zautuwa da shiga wani yanayi saboda yunwa da wahala da kadaici waya ba bi mazkuri an zikiri in ma zikirin yake yi yana la ilaha illallah ko subhanallah sai ya zan zikirin ma ba shi yake ji ba baya halarto da zikirin kansa sai dai ya rika halarto da wanda yake ambata da shi ne Allah Wani bi a an in ma cikin wani hali yake na sanin Allah baya halarto sanin sai dai wanda ya sani shi ne Allah wa bi mawjudihi an wujudihi ya daina halarto da wani da shi samuwarsa sai samuwar shi ubangijinsa hatta la ya har ya zan baya halarto da komai illa mahbubahu wa mazkurahu sai wannan da yake so kuma yake ambato fa yadhunnu fi zawali tamyizi lokacin da ya kai matakin tamyizinsa hankalinsa ya kushe wa nafsi aqlihi hankalinsa ya tawaya wa sukrihi ya shiga kamar mai maye in maye akwai wanda zai sha giya yi maye akwai kuma wanda wahala ma za ka sa ya gudu irin waɗanda za a sa su aita ba su wuri wani za ka ya zautu ba ka gaba abin ba ya sha ba wannan wahalar da ya shiga ciki ita ce har ta sa kwakwalwarsa ta fara ta fara girgidi wasu kuri annahu huwa mahbubu har ya rika jin cewa shi shine masoyin ba, dan haka ya ya ya ya tabu in an ce idan Allah sai ce gani wannan ma hukaci ne duk da ba giya ya sha ya bugu ba amma yana inda aka jefa shi ya hukata shi to wannan uzuri ake masa ibn taymiya ce irin waɗannan ana musu uzuri idan ya haukace ka jera an ce Allah ce gani da am akwai irin zata ta sani ina nan koya da su sun muna ƙanana haka zai zo haka za ka ga shi rakwacam ya kwaso wasu abubuwa haka bala ta ma'ana ya shi wata shiga bala ta ma'ana yana ta zikiri yana ta zikiri yara da sun gan shi Allahu Allahu ga Allah ya rasu ga Allah Allahu ya wuce Allahu na ga Allahu saboda yadda yake a gaba to kai da ka gani ba kai an maka bayani ba wallahi ya tabu ya tabu ya tabu wannan za ka fashi yawan kuɗi ka baki kama kila sai kamar da ake cewa inna mahbuban waka a filiyan fa alqal muhibbu nafsahu khalfahu masoyi da masoyinsa suna tsaye kusa da ruwa kawai sai masoyin wanda ake so din sai kawai ya yanke jiki sai ya fada ruwa cikin teku kawai shi kuma wanda yake tashi sai ya bi shi a bashi ba sai tsinjima faƙala sai shi wanda ake so din sai ya ce da wanda ya fado din wanda yake san shi din ana wakatu ni fadowa ne wato ba a yin kai na na shigo ba zamewa ya na sun tumo na faɗo cikin teku fa an ta mallazi auka aka kai ko me sun kudo ka sai ya ce gibtu bika anni fa zalantu allaka anni saboda tsananin san da nake maka ni sai na gaba ni sai kai da ka kai nan sai na gani ne to <laughs> da ka faɗa ka ni kuma ni kai ne ka da dole ka mutane to ka ga wannan ba wuci ne to irin waɗannan an samu irin su yawa an ibnu taymiya ce fala raiba anna hadha khata'un wa dalal ba shakka wannan kuskure ne kuma bata لكن إذا كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به أكله كان معذورا yace sai dai idan hakan ta faru gare shi saboda tsananin san Allah yana tsananin san aka tusa shi a wannan hanyar yana son ya yi zikiri a bace Allah aka zo aka bashi wannan mahaukacin zikirin min gari an yahsula an sababin mahzulin ba ta hanyar ya bi wata haramtacciyar hanya ba wato je ya sha giya misali don ya ɓanta hankalinsa ba ta haka ya samu wannan ba a neman alkhairi ne ya jefa shi cikin wannan hanyar zalabi ya kana ma'azura inda tabi'a ce to wannan yana da ana masa uzuri fi zawali aqlihi wajen gushewar hankalinsa fala yakunu mu'akhadan bima yasduru minhu min al-kalam irin surutai da sumbatu da zai rika yi ba za a kama shi da wannan ba fi hadhihi al-hal a cikin wannan yanayin allati zala fiha aqluhu bi sababin ghairi mahdhuf wanda hankalinsa ya gushe ba ta hanyar yayi amfani da wani haramtaccen abu ba wannan ba za ka birge shi ba duk da cewa kuma za ka yabi abin da yake kai ba kaka ce ya zama wali kuma a ji ana shama shi ana tabarriki da shi kawai da a kira shi ake yi mana addu'a ya yi ta wasu wasu abin nan gwalangwalanci wannan duk ba za ka yabe shi ba sannan kuma za ka tora masa zargi ba saboda irin neman ya san ya samu gaskiya ko kusantar Allah aka jefa shi irin wannan ya hukunci za ka irin su da yawa an haukata sun zama haukata kibira suna kwana a cikin kwata suna kwana a cikin bola suna tsuntar tsuntsarinta a bola suna ci sun yi duk duku ba wanka amma kuma sai kaga ana ana ana zuwa ana cewa yi mana addu'a wai auliya billahi ayi mana addu'a shi wanda ya jefa su cikin wannan tsantsan, shi ne jefa kansa ba suna mahaukata ina auliya billahi ayi mana addu'a muna da su da yawa suka je kasuwar kurmi duk da na ga yanzu sauki saboda an daina yadda da da ake daɗin za zama hukata a wannan area suna da yawa kuma da sun shiga da da ka ga tsohon carbi ka san hanyar da ta jefa su cikin wannan hau tsohon carbi za ka yi ko ya rataye ko ya riki kuma za ka je da ta ambatan Allah Allah Allah Allah Allah a sayo abinci a bashi wani lokaci ya ci wani lokaci ya ci to sai a ce bajazubi ne ai shi wannan bajazubi ne an firge shi ya ce sai a zo ana neman tabarruki da shi kuma to gaskiya ne kai maka zama wajen zuwan mana sau ibn taymiya ce waɗannan da aka haukatar da su duk irin abin da za su yi sai a musu uzuri فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بسبب غير محمود كما قيل في أقلاء المجانين kamar yadda ake faɗa dangane da masu hankalin mahaukata akwai mahaukata amma kuma za ka gan su kamar masu hankali kamar yadda a cikin masu hankali kuma akwai mahaukata mai hankali ne amma kuma gaskiya mahaukaci ne innahum qawmun a'tahum Allahu uqulan wa ahwalan mutane ne da Allah ya ba su hankula ya ba su wasu halin luka fasalaba uqulahum wa abba ahwalahum sai ya zare hankulansu sai ya bar halin lukan da suke ciki irin wannan Allah Allah Allah din wa asqata ma farada bima talaba sai ya tarayar musu da abin da ya fallanta musu saboda hankalin da ya kwarje musu malike su waɗannan su ne ake sakarwa ba za a zargi su ko ba za a yabe su ba ba za ka zargi abinda suke faɗa ka kama su da wannan ba saboda sun fita daga cikin yanayi na fa fana kuma za ka yarda abinda suke yi baka ce haka ya kamata sun kai wani mataki na wani taka wannan ba ku ba daidai ba sai wa amma idan kana sababul ladhi za alladhi bihi zala al-aqlu mahzuran lam yakun as-sukran sakran ma'zura amma wanda zai bi hanyar da ba daidai ba hankalin sai bushe ko ya zama ya shiga cikin maye to wanda ba zai zama mai uzuri ba ko wanda zai rika yin mayan ƙarya akwai shi wannan abin nan fana'in ko usuli lokacin da aka fara gane cewa abin da ƙarya ne ba ba kuma dai saboda al'ada ana yi in an shiga masallaci ko ɗaki ana zikirin ka san wani sai kawai ya yi ihu sai ya faɗi sai a ce ya yi jazaba ya yi jazaba a ita masa fifita ana ga shi ya ya rabauta abin da ake nema shi ya samu kawai ana ciki ne sai wani ihu sai ya faɗi a yi ta maza fita a ɗauke shi a fita da shi a je a je shi to da matasa suka gane cewa abin fa akwai ƙarya a ciki da an da kayi wannan jazaba kayi ihu ka faɗi yara sun makalo abin da allura kawai sai tsira masa da kai wallahi na ganta balaga ina ganin ina ganin wallahi ana shi ƙarya yake dole an ɗaga shi sai wajen fanka da shi fanka fanka fanka to wanda ya jije ya sure ba zai san wani fanka fanka yara yan birni da suka gane sai su shiga ai aitai da wani ya yi ya fadi sai su tsira masa allura yaran da suke a sun gane sun zama ahalin sunna sai su ta baka labari ta kan su sun fahimci cewa abin da akwai akwai da fara da fara to amma ba sunna da inda za su kuma a yi sunna sosai to ba za su dauko da ya wani abokin su ya irin wani tsira masa allura ce na ganka ba na ganka ba وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين inda mutum zai sha giya ya bugu sai ya yin wasu maganganu na kafirci a ka'idar musulunci ba a cewa ya kafirta don ya fita daga yanayin taklifi hankalin da ba a kama shi da wanda ya zai cikin magana mafi inganci cikin maganganun malamai guda biyu kamar yadda sakinsa baya aukuwa to wanda ya sha giya ya bugu ya ce ya saki matarsa sakinsa baya aukuwa a gurin da dama daga cikin malamai akwai maganar malaman da suke cewa a tabbatar da sakin sai ya zama masa ukuba dai ya zama ukuba saboda shi ya je ya sha giyar da aka hana shi saboda in yayi saki sakin sa yayi wasu malamai suka ce a'a ba za mu tabbatar masa da wannan sakin ba idan ukuba ce ai akwai ukuba da Allah ya ajiye ga wanda ya sha giya ba ta ya tabbatar masa da sakin sai a masa ukuba da Allah ya ajiye shi ne haddi akwai haddin wanda ya sha giya sai a yi masa wannan sannan kuma ukuba da za ka yi ta shafi wani ba za ta tsaya kan shi ba kaga ai ba ita shari'a ta zo da ita ba ta saba maksad na shari'a yana da matarsa da 'ya'yansa sun dade sun yi hayayyafa saboda ya sha giya saboda gida alaƙa ta matar aurenta kaga adam kuma laifin sa ya tafi ya laifin shi ya tafi ta wannan dai ta sa malamai suke ganin abin da ya fi kama da maqasid shari'a shine ka a tabbatar da dalabus nasara kamar yadda sallar ta ba sai ba to haka nan sauran tasarrufa ɗinsa su ma ba batila sallar ta babila la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to idan ya zan in yi sallah yana cikin baye fa salatuhu batila ai ibadatuhu batila fa sa'iru tasarrufatihi batila abinda ba za a kyale shi ba in yayi cikin baye shi ne aljinaya da zai yi wa wani ta'addanci ko ya yi taka ko ya wani abu cikin baye wannan ba za a wannan ana masa hukunci a kan wani. saboda yanzu hakkin nan yara sai da wani saboda ka ya sha giya ba za ta halatta masa kuma hankin wani ba shi yasa ba wanda zai ce ya sha giya Sauraka in in yi sata abin da ya ci halar ya ci saboda ya ce a cikin baye ya yi abin a'a wani hankin wani ne ka yi tanawulin haram ba zai tare ba amma abin da ya shafe ka kai wannan ba za a kama ka da wannan ba suna kai ya shafa illa iya kare hukumar kuma da aka ajiye da laifin da aka ajiye wanda ya wannan laifin kuma yana na akan mutum sai ibnu taymiya ya ce wa in kana nisa'u fil hukmi mashhuran an san akwai wato jayayya tsakankanin malamai dangane da wannan hukunci akwai masu tabbatarwa akwai masu korewa to amma shi ne ibnu taymiya yana karkata zuwa ga masu cewa sakin baya abubuwa ce wa kan nan kalamu fi hada وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك من يبقى هذه التكي أكون ونا أبن إيجابي فلا مستكران وتسكن wanda yake cikin bayi sannan mun yi bayani akan wanda ake sallama masa halin da ya tsinci kansa har ya rika yin wasu maganganu ko sun wanda suka saba wa shari'a da wanda ba a sallama masa yace yayi bayani a wannan wanda kuma alfatawa juz'i na abin da kai abin da alfatawa ce su na goma shafi na ɗari uku da saba'in da takwas za ka ga tambayar da aka yi masa akan wannan abin da ya shafi a fana'i din ko jarraba din ko wannan istilaf din inda ya bayanin waɗanda suke faɗawa da kuma waɗanda suke fadawa saboda an nuna musu wannan san Allah ne zikiri ne da kuma waɗanda suke yin abin da ta sannu'i wato ƙarya suke yi ba wani ma'aikata ba wani jazaba suna cikin hankalinsu da hayyacinsu da ya ji kayan mara taba masa aljihu sai tafi ce to kaga wannan duk shakiyancin da ya a lokacin sai an kama shi da wannan laifin to da za mu dakata a nan insha Allah sarki na gaba za mu ci gaba wa ba wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yana neman hukuncin karatun alkur'ani daga kwance ko kishin gide ya halatta mutum ya karanta alkur'ani a tsaye ko a zaune ko a kwance ko a kishin gide wannan duk ya halatta duk halin da kake ka ambaci Allah a cikin wannan yanayi ya halatta allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القرآن هنا لك ذكر الله بل أفضل ذكر الله karanta alkur'ani shine mafificin zikiri da bawa zai dukkan wani nau'i na zikiri to akwai shi a cikin alkur'ani mafificin zikiri la ilaha illallah to akwai ta a cikin alkur'ani za ka karatun alkur'ani zai yiwu kana tsaye kamar yadda muke yi muna cikin sallah a tsaye muke yi shi zai yiwu kana zaune zai yiwu kana kishin gide kafin bacci ya dauke ka karanta alkur'ani wannan duk babu komai sunayen Allah sun tsaya da tara ko sun fi haka sannan wani hadisi ya ce idan mutum ya haddace su zai shiga aljanna mai yin ingancin hadisin hadisin wato zan fara da gabar karshe ta tambayar hadisin ya inganta inna lillahi tis'atan wa tis'ina man man ahsaha dakhala aljanna ubangiji yana da wasu sunaye yana da wasu sunaye tara wanda duk ya kididdige su ya kiyaye su to zai shiga aljanna hadisin bai ce sunayen Allah tara ba cewa yi inna lillahi tis'atan wa tis'ina sunan Allah yana da wasu sunaye tara. kamar ka ce ina da wasu kuɗaɗe da zan yi sadaka da su ba shi yake nuna kuɗinka kenan ba a duniya ka ce ina da naira dubu goma zan yi sadaka da ita wanda ya nuna ka ware wata naira dubu goma za ka yi sadaka da ita ba wanda zai ji wannan ya fahimci cewa ka ke nan a duniya dubu goma a'a to haka nan ubangiji ya ajiye wasu sunaye tasa'in da tara man ahsaha wannan sunayen yadda al'amarin su yake wanda duk ya kiyaye su ba wai hadda cewa ba al ka san su ka san ma'anar su kuma ka aiwatar da ma'anonin su a cikin rayuwarka shine ma'anar da malamai suka faɗa na isa ba kawai ka haddace su ba ka rika maimaita su a'a ka san me suka kunsa sannan abin da suka kunsa na karantarwa ka ji Allah mai ji ne to ka kiyaye maganganun da zaka faɗa kada ka faɗi maganar da Allah zai ji ta fushi da kai Allah mai gani ne ka kiyaye ayyukan da zaka yi kada ka aikin da Allah zai gani ya fushi da kai waɗannan duk sunaye ne da su sannan kuma kake sanya su a cikin rayuwarka suna maka tasiri shine ma'anar isa'i din kuma duk wanda zai dauki waɗannan sunaye na ubangiji ya aiki da su tabbas ya kama tafarkin aljanna wanda zai ɗauki as-sami'u al-basiru al-alim ya zama na suna masa jagoranci a rayuwarsa duk abin da zai yi tuna wata sifa ta Allah ya tuna cewa ubangiji shadidul azab ya kaura cewa abubuwan da za su ja masa azaba ya tuna cewa ghafiruz zambi idan ya yi laifi nan da nan ya gaggauta tuba ya tuna cewa ubangiji sami'un ne mai ji ne ya kaure cewa maganganu marasa kyau basirin ne mai gani ne ya kaure cewa ayyuka marasa kyau kaga duk waɗannan sunaye idan mutum ya sanya su a zuciyarsa babu shakka za su yi tasiri sannan kuma za su yi masa jagoranci zuwa ga aiki yan aljanna shi ne ma'anar hadisin ba hadda cewa ba sannan cewa Allah sunayensa casa'in da tara ne rak wannan babu hujja akan wannan hadisin bai nuna haka ba kamar yadda muka ci cewa inna lillahi ba cewa inna asma Allah tis'un wa tis'una ba akwai bambanci tsakaka ce inna asma Allah tis'un wa tis'una man ahsaha dakhala janna da kuma inna lillahi tis'an wa tis'ina tis'atan wa tis'ina ba kaga wannan daban jumlar gan dole yake jin larabci ya akwai akwai bambanci a cikin jumlolin guda biyu saboda Allah yana da wasu sunaye waɗanda sha'anansu wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna hadisin tirmizi da ya zo da bayanin wasu sunaye guda 99 waɗanda a wasu lokuta ake buga su a takarda babba ana sayarwa mutane da rububin saya suna hada cewa wani hadisi bai inganta ba kusan tifakin malamai ne akan raunin sa saboda a cikin waɗannan sunaye da hadisin ya kawo hadisi yana cikin sunan tirmizi wasu akwai su a cikin hadisai ingantattu ko ba a cikin ayoyin alkur'ani wasu kuma ba su zo ba sai a cikin wannan hadisin to kaga ba za a tabbatar wa da Allah suna da bai zo ba sai a cikin hadisin da bai inganta ba shi yana ga malamai sun yi kokarin su bi ayoyi da suka zo da sunayen Allah da sifofin su tara su da hadisai sahihai da suka zo domin su samo 99 da za ga ibn Isaibin yayi wannan a cikin littafin sa al-qawaidul muslah ce suna kaza aya ta zo da shi suna kaza aya ta zo da shi suna kaza akwai hadisi sahihi suna kaza akwai hadisi sahihi haka har ya kai zuwa 99 da za ga ban da shi kuma akwai malamai kamar Sheikh Alawi Saqaf shi ma ya yi littafi guda inda ya tara sunayen Allah kamar yadda suka zo a cikin sahihan hadisai wanda za ga wasu ma mutane ba su san su ba yanzu ba kowa da ya san a cikin sunayen Allah akwai as-sittir as-sittir kaga ya zo a cikin sahihin hadisi a cikin sunan Abi Dawud amma ba na jin za ka samu as-sattar sai a cikin wannan hadisin da sahihi to kaga an san abdul sattar amma ba san abdul sittir ba wanda kuma abdul sittir shine daidai ba abdul sattar ba wannan yace menene ingancin waɗannan littattafai kashful umma an jami'il umma awjadul masalik ila muwatta malik tanzul ummal fi sunan al-aqwal wal af'al kashful umma an jami'il umma wannan littafi ne tsoho da ya daɗe ana yana yawo a cikin eh, ƙasashen Hausa amma yana da kwashe-kwashe da yawa wannan bai kamata a sashi a matsogara ba aujizul masalik ila muwatta malik wannan shahin muwatta ne haka akwai fiqhul malikiya ne a ciki wanda za ka karanta ka karu da shi ka amfani da shi kanzul ummal fi sunan aqwal wal af'al na wani wanda indiya ne da ya kokarin ya hada littattafai guda biyu na suyudi jami'ul sagir da aljami'ul kabir suyudi yana da aljami'ul sagir wanda shi aka fi sani sai kuma aljami'ul kabir wanda shi suyudi ya yi kokarin ya tara dukkan sunnoni ko hadisai waɗanda suka zo kauliya ne ko fi'iliya ya tara su a littafi ɗaya ya yi wannan yunkurin inda ya rubuta aljami'ul sarir da aljami'ul kabir to shi wannan mustaqil hindi shi ya zo ya ɗauki waɗannan littafan guda biyu sai ya masu guri guda sai ya sa masa kanzul ummal fi sunan al-aqwal wal af'al a cikin akwai hadisai sahihai akwai da ifai akwai na kari akwai baragurbi akwai ma na bukhari da muslim a ciki tunda ya shi ya tara duk wani abin da aka jingina manzo sallallahu alaihi wasallam sahihi ne ba sahihi bane ah, ya inganta bai inganta ba shi dai kokari dai ce wannan an zo an faɗe shi an jingina annabi a tafi kaza ya yi kokari a sahihi a cikin jami'ar sagir ya dan bambance amma duk da haka dai ya faɗa taru da shi wajen hidima ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ji hadisi kana so ka gano wannan littafi zaka same shi ilan ka koma kansul ummal wanda asalin sa littafin suyudi ne sai ce maka wannan hadisi da nuna maka cewa akwai shi a cikin tarihu bagdad na katibul bagdadi ko ko yana cikin musnadul firdaus ko firdausul akhbar da dailabi to ka maka wasu littafai can wanda watakila in ba dan ka koma ba za ma ka iya ganowa can za a tsinci hadisin ba to kuma duk sanda aka yi can da kai za ka fahimci cewa abin ya yi nisa da yawa wata shawara za ka bayar ɗalibin da ya yi digiri a sashen larabci kuma yake so ya karanci ilimin hadisi da kuma ilimomin da ya kamata ɗalibin hadisi ya karanta shawarar da zan bashi sai ya dawo from the beginning da daga farko kuma a fara bashi ilimin hadisin daga matakin farko yadda kowa da kowa da zai koyi ilimin yake zuwa a koya masa sai ya samu malami da ya san abin ko makarantar da ake koyar abin ya je a fara da shi daga aji daya kai ya ce yanzu yana da digiri da haka shi daga sama za a faro shi bai zai zai zauna cikin aji ɗaya ba a'a shi yanzu dan aji ɗaya ne tunda ai digiri a larabci larabci daban ilimin hadisi kuma daban saboda haka sai ya fara daga farko a fara yi masa kananan littattafai na ilimin hadisi a haka a haka ya yi haƙuri ya jure har hakan sai cimma ruwa kaga waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu a Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar waɗanda suke fatan addu'a gare mu mu musulmi mu sa su a cikin niyyar mu a cikin addu'a mu Allah madaukakin sarki ya biya musu dukkan bukatun su na alkhairi waɗanda suke cikin matsaloli kuma Allah madaukakin sarki ya yaye musu Allah madaukakin sarki ya yaye musu ya tallafa musu ya agaza musu waɗanda ba su da lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya musu akwai dan uwa da aka cera zuwa nan karatu ko da yaushe barawo ya jira gidansa ya dafa masa wuka ya rasu masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya bai masa shi kuma wannan barawa Allah mai da aniyarsa a kansa Allah bi masa haƙƙinsa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi